DW Labarin wasanni Masu sauraro daga ciki muna ɗauke da inda aka kwana a gasar League na Jamus da ake kira Bundesliga game da sauran ƙasashen Turai da ma Najeriya sai a kasance Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Don haka sai ku biyo mu, ku ci sakamakon mu, wasannin za mu ɗauko shirin da gasar Bundesliga da ake karawa a Jamus inda a ƙarshen mako ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim ta tashi ɗaya da ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Dusseldorf. Kana liverpool ta bi Bayern Munich har gida ta lallasa ta biyu da ɗaya. Ita ma Bada Bremen ta bi Wolfsburg har gida ta doke ta uku da biyu yayin da gladbach ta doke Freiburg hudu da biyu sannan Dortmund ta bi hata Berlin har gida ta doke ta biyu da ɗaya kuma wannan wasan muka kawo muku kai tsaye daga nan sashen hausa na dw inda abdurrahman hassan tare da abdullahi tanko bala suka gabatar zogadu na burusiya ya bayo hakimi hakimi ya mai ta wajen vincent ta koma ta koma kwallo ya shiga 23 Ishirin da 23 na burusiya dortmund ya saka ƙwallo a mintoci na goma sha shidda thomas hazard thomas hazard thomas hazard minti biyu tsakanin gwal na farko da na biyu yau ana ruwan gwalagwalai abdullahi takwabala wato borussia dortmund lallai sun tashi tsaye a wannan karan suna su ga sun farfado da martabarsu Kawo yanzu Moshen Gladbach mai maki 28 ke jagorancin teburin na Bundesliga na Jamus, yayin da Leipzig mai maki 27 take matsayi na biyu, kana shalke tana matsayi na uku da maki 25. sai mu gangara kasar spain inda a wasannin la liga kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta bi atlantico madrid har gida ta lallasa ta ɗaya mai ban haushi kuma shahararren dan wasan kungiyar ta barcelona da kasar argentina lionel messi ya jefa kwallon a raga mintoci na 86 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci a sauran wasannin atlantico bilbao ta doke da biyu da nema wasa suna ta bi espanyol har gida ta lallasa ta hudu da biyu ya zuwa yanzu a teburin na La Liga na kasar Spain Barcelona ke jagoranci da maki 31 haka ita ma Real Madrid mai maki 31 tana matsayi na biyu sai Sabila a matsayi na uku da maki 30. A wasannin Premier League na Ingila da aka kara a ƙarshen mako, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tashi biyu da biyu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ashton Villa, ita kuwa Leicester ta doke Everton biyu da ɗaya. yayin da norwich da arsenal suka tashi biyu da biyu kana liverpool ta doke kungiyar kwallon kafa ta brighton biyu da ɗaya kawo yanzu liverpool ke matsayi na farko a teburin na premier league na ingila da maki 40 a matsayi na biyu akwai leicester mai maki 32 sai manchester city a matsayi na uku da maki 29 ana ci gaba da kara wasannin neman cin kofin kasashen yankin golf da kasar qatar take daukan nauyi a wasan da aka kara kasar oman ta doke kuwait biyu da ɗaya sannan saudiya ta doke bahrain biyu da nema a wannan litinin kuma ake karawa tsakanin kuwait da bahrain sai a kece raini tsakanin oman da saudiya da aka za a tantance kasashen da za su shiga mataki na gaba na wannan gasa na kasashen na ku so fa ku san su da wasan kwallo wanda an kaci ciyo gobi a nan duniya ana ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen hausa na dw yayin da ake ci gaba da fafatawa a gasar kwararrun kungiyoyin kwallon kafa na firimiya na najeriya gasar na kara daukan hankalin jama'a bayan an buga wasa mako na shida a gasar inda har yanzu kulob ɗin ƙwallon ƙafa na Plateau United ke sama a allon wannan gasa. Wakilinmu daga jihar ta Plateau, Abdullahi dawa Kurgui ya aiko mana rahoto daga birnin Jos. To bayan fafatawa a wasanni na shida cikin wannan gasa ta Firimiya, Plateau United ta ci gaba da rike matsayinta a saman allon gasar. tare da maki sha hudu bayan ta yi can jaras da kano pilas a babban filin wasa na garin jos jiya dinnan kawai yanzu dai babu wata kungiya da ta yi nasara kan plateau united kasancewar ta lashe wasanninta guda hudu ta yi can jaras guda biyu a tsakanin wasanni shida da aka fafata cikin wannan gasa ta firimiya to ko hakan kenan ya nuna plateau united za ta iya maimaita tarihi a wannan gasa ta firimiya muhammad jafar shaba wani fitaccen dan wasa ne da ya buga gasanni daban-daban a wannan gasa ta firimiya a najeriya a plateau united dai tun da ta fara dai daga gida zuwa away dai ta nuna cewa bana ita ce za ta zama gwani a cikin wasan because tana bugawa da kyau kuma mutane suna sha'awan kwallonta da gida da, da waje tana ba da abin da ake so bayan ita united wani kulob kake gani zai fito kuma har a yi gwagwarmaya da shi nan gaba lobi na makodi sai kuma rivers ita ma take biyowa so wayannan tumatuman ne muke ganin za su iya abin nan amma duka yawancin tim din da muke ganin za su ba da wahala kamar irin su aqua united irin su rangers irin su kano pillars to ba su fara da kyau ba to sai dai fa ba a nan gizo ke saka ba don kuwa akwai sharon wasanni a gaba kuma 'yan magana na cewar ba a san tuwo ba sai miya ta kare kasancewar akwai wasu ƙungiyoyin ƙwallon kafa da ke a zo a gani a wannan gasa kamar su lobby stars na mukurdi don haka anas gaza gudun yi ɗan gani kashenin ƙungiyar ƙwallon kafa ta kano pilas wanda ya zo daga kanan dabo zuwa nan jes domin ganin wasa na shida tsakanin plateau united da kano pilas ike cewar idan wasan fa ya nisa to kanawan da su ba da mamaki Plateau United sun san mu mun san su. Suna performance na kwallon kafa a Nigeria League mu ne musu munna. To ina matsayin Kano Pillars a tunaninka a ƙarshen wannan league? Matsayin mu zami na daya. To kuma gashi Plateau United na sama. To ko da Plateau United suna sama ana cikin wasa na biyar ne zuwa na shida. League bai nisa yanda ake tunani ba. Ana rabin league ma a dawo ƙasa. Saboda haka an fara suna form. su ne na ɗaya don haka ina sa ran ni filas ina na ƙasa amma zan yi the best in allah yadda to amma kuma gashi kamar an zo kano din an ci ku a wasa ba laifi bane gyaruwar league ne so da busa ta gyaru a nigeria. wato a baya ba a hura wasa da kyau a baya busa ba ta kyau in da ne na shigo plato na yadda an ci ni amma jina nake kamar a kano nake wasa ko da shike dai wasu kungiyoyi da ke fafatawa a wannan gasa ta firimiya kamar su inugu rangers tare da ayimba na abba ba su kara a wasa na shida ba a sakamakon yadda suka fafata a fagen continental a jiya din nan to amma masana harkar wasan kwallon kafa a najeriya irin su hudu hashimu ya'u na gani komai na iya faruwa sabili da cewarsa yanzu gasar ta firimiya fa ta gyaru in ka duba a tarihin kwallon kafa ta najeriya ba fi samun shekarar da ta zo da abin mamaki wanda da sai a turai a tv muke ganin shi makon da ya wuce in ka duba rangers a gida ne suka sha kashi so duka wasan huri ya canza kuma in ka duba tururuwa an kalo da suke kokarin shiga daga nan zaka bambance ba kamar da bane in ka zo gida dole sai ka ci kenan a iya cewa tsarin wasan premier ya canza a Najeriya sosai kuwa da yanayin yan kwallon da yanayin magoya bayan duka ya canza gasar ƙwallon ƙafa ta firimiya dai a najeriya ta zame tamkar wata kafa ce da ke zakulo 'yan wasan kwallon ƙafa a najeriya don tallata su ga idan duniya da haka masana ke la'akari cewar muddin jama'a da su rika zuba jarinsu a wannan fanni to najeriya za ta mamaye fagen wasan ƙwallon ƙafa a duniya nan gaba kaɗan abdullahi mai dawa kurgui dw hausa daga jos najeriya Lewis Hamilton ɗan shekaru 34 da haihuwa wanda ya lashe gasar tseren motoci na Formula 1 har so shida ya sake yin abin bajinta wajen samun nasara a wasan da ya wakana wannan lahadi da ta gabata a birnin Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.